yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke ma fara haramar shirye-shiryen sallar leha yanzu haka farashin raguna na kara tashin goron zabi yayin da ku a bangare guda jama'ar ƙasar ke ci gaba da koka game da matsin rayuwa isa saliu mai rago na ko cikin dillalan raguna a yola ya ce hasashe ko na nuni da cewa abu na faku karancin raguna lamarin ma da ya danganta da rashin kudi a hannun jama'a to a yanzu dai halin da muke ciki mu ya mu ne baki ba su fara zuwa ba kuma harka ta rago mace da ciki ne ba a san abun da za ta haifa ba wani lokaci farko ya yi tsada wani lokaci farko ya yi sauki karshe ya tsada kaga halin wanda ya kiwata yana lissafin me ya baiwa dabbobinsa dole ne abun a samu bambancin farashi na ba bara da na bana. Kamar dai Adamawa kusan fa haka lamarin yake a jihar Taraba inda fatake da kuma masu saye yake makokawan. Sunana Musa Muhammad Gombejo. Ni chairman ne na jalin Local na Chipan Gorsialas. Eh, gaskiya dabbobi sun karanci compared to last year. so mutane kuma suna kamar da muna zuwa mabola mu sai kayaki muka je this time around this year muka ga mai daure kamar ishirin da wuce goma kawai ya daure ba mun tambaye su me yasa sai suka ce saboda sada abincin nan ba samu suka kiwo da yawa ba duk yawanci dabbobi sun sai da su a wajen cin abinci so dabbobi sun karanci compared to last year sun karanci kuma saboda tsadan abinci ne sannan kuma still a kudi kuma bana sun fi last year ma kudi bayan karancin ma kuma sun yi sake rashin su bar mai hamsin da biyar suka ce a rufa masa dubu sittin na sha a bar mai hamsin da biyar kamar dai masu sai da ragunan su ma tailoli da sautari ma kan kai ruwa rana wajen cika alkawari sun ce fa ba kasuwa a bana safiyanu tuman safiyanu eh, gaskiya sallan bana ba harka ba kwastoma san babu kudi a gari ba kudi ba dinki da yawa kenan babu ba yawa wallahi ko me ka haka gaskiya gwamnatin dai gashi nan dai muna dan fama dai kan ba kudi a gari ya za ka dinga ta sallar laiha na bana da shekarar ta gabata eh to gaskiya bara hada ba don shekaran da ya wuce dai war hakan nan da yana da dinki da yawa a kasa amma bana gaskiya babu. To sai dai ko yayin da ma cikin wasu ma'aikata ya ɗebi ruwa na rashin samun albashi gabanin zuwan salalehan shi ko wani malamin firamare da bara yi tunda ku an ce mai zurfin ido wai da wuri ke soma kuka. Ni suna mana Salihu Bakari daga Yola. To ya shirye shirin sallah. a shirshin sallah alhamdulillah shirshin sallah yanzu kam muna kokari sallah ta gabato mun ga sai rago ah, rago alhamdulillah rago ka tun biyan din gwamna ya biya mu wata uku nan ni kana rigar sai rago tabarkallah ke alhamdulillah tabarkallah rago kun an samu sai amma sai na ji yanzu kam ne kuma fa tashi wanda ba su sai da wuri ba abun ya tashi sosai amma dai Allah Allah ka rufe asiri malam Salihu Garba kenan wani malamin firamare kuma fata ma dai shine Allah ka saukin halin kuncin rayuwar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.